ana maganar cewa ka koma waƙa ta fina-finai haka da waƙa dai mata ɗin da muke magana kamar kuma a daidai wannan lokaci gashi a masana'antar taku ta Kannywood akwai ɗan rikici haka da ya kunno kai kamar jarumi Adamu Zango yana nuna kuna yin wasu abubuwa haka dai da basu dace ba to wannan dai bai kamata in shiga cikin maganar ba amma ne shiru kuma sai a ce ka ƙure kasance ka shi ɗan jarida wannan maganar waƙoƙi dai tunda cewa kai ne waƙa ko waƙar biki ko waƙar fim ko waƙar mata ko waƙar birthday waƙa ce dai nai. kawai da mun mawaƙi ne <clears throat> kuma kowace waƙa zan iya duk wannan waƙar da kake magana ta biki ko kawai lokaci ne wanda shi da mun nayin waƙar biki ko nayin waƙar birthday amma ana kawo min waƙoƙin da yawa wanda ana so in masoyi na wani wata masoyiya ta ko wani masoyi ce shi zai yi aure kawai waƙa ta ke so wata ta ce in aikata ta haihu tana buƙatar da Allah in mata waƙar murna ta suna to duka dai lokaci ne bana samu a wani lokaci shi sa na gaya maka yanzu na dan koma gefe na samu lokaci ina iya yin kowace waka shi kuma maganar jarumi adamu wannan ya ga cewa daman kasan shi halin kowa da kai da ɗanka ma da ka da yayanka ba zai zama halin ku ɗaya ba zuciyarku ba ɗaya ba duk wanda suka fito suna faɗa me aka ce adamu mutumin kirki ne adamu yana da kirki amma magana ta cewa daman adamu ya ce yana jiran wai wanda ya kyautata masa wanda ya kyautata ma ya fito ya kare shi ya ya kace ya bata lokacin shi to inda yana inda yana sa ran wannan daman ai a kowane bangare ne kada ya ce wai ko ya industry ko kani ne kowane bangare ne daman maganar ma ka ce wai ka kyautata ma wani dan ya zo kana tsammanin ya zo taimake ko kuma an taba kai zai kare ka wannan abin yana da wahala a kowane bangare ba wai iya bangaren kanin ba bane? Ina ganin idan adamu ya ce wa yana jiran waɗanda ya taimaka sai sun zo sun kare shi ko sai sun masa wani abu ka gane to ina ganin gaskiya na bata lokacin shi ne kuma eh, kuma eh, mhm. eh, ina ganin ba wai iya bangaren mu bane na harkar fim ko kaniwood ko mawaka wannan abin yake duk inda kaka ce wa da wani da wani da wani da wani ya ka da wani ka taimaka to ka sa ranka kawai ka musu wannan abin dan Allah saboda tun da ka musu dan Allah baka tsammanin masu su wanda ya zo yi maka alhamdulillah kawai ya zo maka wanda bai yi maka ba daman ba ma ka sare a zai ba kuma wannan kar ta sa idan ka samu wata damar da za ka taimaka masa din me aka sa ka ba ka taimaka masa ba in dai zai ce sai ya jira wani ya zo ya taimake shi a wannan gabar ko ya kare shi ko wani abu wallahi wannan ina ganin da wuya ta samu kuma ni duk da dai daman abokin shawara ta ne kuma mutum na ne ko ya san da shi an da na san duk da yawa mutane suna ba shawara akan ya ga cewa duk abin da ya same shi ya daga gunki abin shi ya ga cewa a cikin shi shi makin ka duk lokacin da ya ga ya fuskanci yadda ake bata maka rai ma to a lokacin zai tono abin duk lokacin da ya zo ya bata maka rai shi zai tono ina ganin maganar Adamu ya fito yana maganar wai da mai aka ce akan matan shi ko akan duk wannan abin da ya wuce ya wuce rayuwarka da matanka akwai abin da kai kanka duk abin da zaka faɗa ba za ka iya faɗa shi ba wanda rayuwa ce kuka tsakaninka da ita wanda matan nan suna da 'ya'ya kuma 'ya'yan nan 'ya'yanka ne ka gazgata to duk abin da ka yi kamar ko dai ka musu ko kuma kama kanka ne to ni na ganin wannan duk wanda zai bata duk wanda zai kunna ka ko zai bata maka rai ko zai faɗi wani abu wanda zai eh, bata maka rai bai kamata wannan abin ya dawo ko ya dawo cikin family ɗinka ko cikin ko kuma gidanka ba dole akan wannan dole ne wannan ya kamata wannan dole kai haƙuri da shi duk abin da za a maka na cikin gida ne a yi shi a cikin gida idan na waje ne sai a fita a waje akwai abin da ba wanda zai hana ka kana da right ka zo ka faɗa halin kowa daban kamar yadda na faɗa amma dai akwai abin da idan an zo dole ne wannan ya cancanta ka zo ka faɗa ka ce wannan ba a kyauta maka ba amma duk magana cikin gida duk wanda zai baka shawara inda yana kaunar ka zai ce ma kar kai kar kai shi yaron din ishu din cikin gida da wani na waje bare kuma harkar media to ka san <laughs> me ake cewa ba kowa zai fito ya gaya maka gaskiya rawa in ya kace akwai wani malami da ya fito kirkiri gaba ɗaya ya biya mu duka wajen mutum dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin indastirin gaba ɗaya kane hudun ya ce gaba ɗaya mu yan wuta ne ga wannan ya kamata a ce <laughs> ka gani martani ne wannan mutum ya kamata a ce a fito ne aka ce a da martani akwai ƴaƴanmu akwai jikokinmu amma gaba ɗaya ya ce duk wanda yake wani kaniwood ko mawaƙi ko ɗan fim ko meye in dai kana kaniwood ɗan wuta ne kai DCL Hausa, Hausa, Hausa.